الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata Allah yake ci yarin ce yanzu da tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na safo shigo gashi da ni safo shigo safo shigo beniyan rabiul awwal 1438 kalenda nigeria na ne tsafo shiga koyar december 2016 kalenda miladiya na ya cira da karatun sharhu sunna ya limamul barbahari idan page 423 bo gawa mina sunnati allah tutiya ahadan fi la. وللوالدين والخلق أجمعين ولا طاعة لبشر في معصية الله ولا يجب ولا يحب أحدا ولا يحب عليه أحدا وأكره ذلك واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى لو من السنة من السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله rogala mitu zandoro ya ce ne ba su koma wala liwalidai ne taimanci guba ba gala mitu ya ce ne ba su koma wal khalqa ajma'in to alita bainu ala mitu ya ce ya ce ne ba su koma la ta'ata li bashari fi ma fiyati la eh da mitu da wangi ya ce ne ba su koma wala yuhibbu alayhi ahadan ko ko hmm. ma wa zan wace ta ciyan gaskiya ko wala mai ta ce su kuma wakra zalika kulla lillah eh de de bata be de ba su ko bata fe no bu su ko baraka wa ta'ala wa mina sunnati Allah to ta adam fi ma fi yati la ne ya sunna budan wa ga la mi tu zan do ya ce de ba su ko mu asali na min usuli ahlu sunnati wal jama'a yabo na nabi la ta'ata li makhluqin fi ma fi al khaliqi ɗaya eh, na mutu zana a jihar ta wuna da tace lembayin lembayin soci ba bi ma'ana wa ala mutu zawa an gina a jihar ta wuna wa ala soko ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna mata'atu fil ma'ruf ba inna mata'atu bil ma'ruf e eh, lami la tuza ta ciya e tu kirki wa da tsoro wa inna mata'atu fil ma'ruf da na gaji foro be lembayin soko ne ala mutu mu da le ba wuce e ma kawai baba wai kawai nawa kawai ngai be to ba wono kawai mulki dici kawai sultan kawai ya tugala mi to yake le ba ce ce ma yahudi shi be nasara ya e ce fe ga ta ba a e takazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah amman ya shi da zai je jibo ta fita can bana a zawon ce da ce ci bambi alawi ebo na ami to a ce le bayan sai ce wani fa'in lam yastajibu laka ka goga wa afalam an e e e da bai tabi'una ahwa'ahum ila milatu da tuye ma ya zaje da tu da yan bace kayan ese le bayan sai ce zan goci ene lawo da lamu tuye da ce goyi le bayan sai ce ne ya wu ewe kibo ewe ewo efo magada da lan tuhuniya ankum amwalukum wala auladukum min Allah shay'a dukiya je yeji aku kiyaye wai bayan sai ci ba zan gwaci haja da jiyan gwaci bayan sai ci ga ego ne jujo har zan zo ga ji bai wasu wawa nan ebo ju ba iwo masa wawa na wace za su hawa mu ne fi so Waka da sanwa wancan ajiye gudun fiye su kuri fa'al kiyami ce ca dogon ikira kitabaka ka fadi na ka jo malaika hasiba wasu ga littafi a cana littafi don goma ne ya zai kitabu na ikati da sagiratan wala kabiratan illa afa zan wuce ne na wani da jiye jeje wuce ne to ya ci ba ko da fiye ko da zai ci ko da dili wato ko ko da fi siga ko da fi wiwi ko da ji fasikanci ko da ji fi musaba ile nan ko da ga ku group da ce whatsapp zan fi facebook je nan wadda ya lana ebe yi ubo ga gaskiya wa ga mu fote mai da wọn an da ci ga gaskiya wa ga mu fola o kirin da friend mu jiya friend da ji ga ji zade da wuce guta chabu a ce je da da wuta ko kawai ta mi no le friend da ja ko ke wa ya biya al'akhila ba'dum li ba'din adu makiri ingo le zai ya ji ne fa alfi an ga dabe aga ajin makiri da ne gwada ga da so ce na ran ba ji mai ne ji lo wai da ne so ko ba uce la ne so ko ba ne su ku ga ban ciwi kan mu ta zan ta da gwa fe je wa kaza ta budu illa ya wa bi walidaini sanayyo kan ji wa ma fi duniya kan ko ti yalla no di eh ani shkuli wali amma to sun ga Allah subhanahu wa ta'ala ga wani jadaka la an tushrika bi ma laysa bi ilmun fala tutihuma aga be ji kokari be ce wallahi lo le ce ba ga jiki mo lalami to ama ngo le ne shirka ko hadisi la ta'ata limakhlukin fi ma su khaliki wuce laugan kaga jin foro bele ba su kwai to yana ji to shirka da gaji kimo gaji ma gane di wuce shirka ta jin foro biya na waye ne tun da ce waje wa mara iyi waje wa addinu ra'asu limani fastam tukbihi fadiyahu min azamil khusran adin kisa gaba da la za ku kiyaye wani ko wa kisa wani mun zo ne kowa kisa wanda ya kisa ali ibrahim hmm. a ga babu gumi da kukuti bi na yabo na muji ne ga wane wane ba kun wa kun ne ba ban ba na ma ji kiyo ba ku ci lata ci uji bai ga za shi na ji ma sara ma a jira mutu ya to alkiyanya na ta waga a gore ndo ede mun ci ore ga wodo ji na kawai ne ba ko bai da ji kiyo sai da so ko sai da ji bai a'a wala yarda ali ba da yin kufuru to yi ci jiya daren da kafirci ya za a babu ya ga wuce ga wuce a tatu ne ya dai ladi tawafi ki yi minu ya ya ko yi wuce ga shi za ka so ban ga ga a da aja ka zarbi alai ka zai mafi ilo ya yi bani magami da ta biya magami nan zan ji biya yi wa magayar mai ya ma kawai ke lefi sokululu ya wi sokwa ala lefi ya je wuce na daji ya dede na ɗin ci wa nuna za ta zirwa ga rajin wuzura hukura sokwa ala lefi za da daya ya daya nan mushiriki ga ya je wuce za mu ne fayi a ga ita biyu sabida na fanna mil ya ku ya gaji ya to ya koyi kawai fi fiyo ya gwala ya so kunu ku ta ta ba ma wajen ji na mu ya ga dalilin sai ce to ma hun bi hamilina min ya ku min shay a gwale a na ne fi an dora ba bi kyafu ga wala liwalidaini wal khalqa ajmain wa ma la mitu yemanci ya ce ba su koma wa ma la mitu alita je ce le mbaso yace wa Allah subhanahu wa ta'ala ga wa sayyid al insani bi walidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al masir yaji ga an wasu jin forogo ji bolo bolo ya bayan yemanci ko na wayan wula gbogbo to ta ce gbogbo to wala ta ce wala ka ma biya wu bi o da wuye ya guba ce ce to ani shukuru li je goya ni wali walidai ko ma je goya ma ce we ilayya al-masir e ba ce ce ya je bajo wa in jahada ka gaji kokari da wani ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun ite wala fa ce ci ba ce na waje limuwa nan fala tutehu magalami to ama wa sahibu ma fi dunya marufa wa modi bolomo lu bayi ijo wattabi sabil wattabi sabila man ana bayliya an to ko le ijo do tun tuichina Allah subhanahu wa ta'ala wa sayna al insana bi walidayhi husna idza ajib idza ajib idza ajib wasayati wuji bolo bolu lu bayi man juyi wa in ja adaka aga da kokari da wani لتشرك بما ليس لك بعلم يوم دولا فاتيش باتين ودي علمي وانا فلا تطيل مغلا متواما إلي مرجوكم إبا متيش جاء بجي بجو فأنبئكم بما كنتم تعملون شاهي لعباري يتنى في الونا wọ́n ti ká ní ọkọ́ ní ẹ̀ka ṣòṣì láì tó ẹ̀ máa ń ṣe tí ẹ̀ lè bá sọ̀kọ́ bọ̀ àná ẹgbọ́n ní ẹ̀ka ṣíṣì òṣì mọ́dà lókùnrin ẹ̀ máa ń ṣí wọn àná ó ti láwùjọ wọn àdìgbò lóbòló àwọn àdìgbò wà yìí. kashi hmm. wato tuwa da ku da jilebai su yi cani wa kikayu wa takata zuyu wa fibayu ko wa fodeyu wa ga aloba wa gangan ajiya ba ko maka layi ko za ka zan ba ba ni na me wa jiye eh me wa ti ya lo de wa gaga wa bere latu ta ci bere agwa wa sai ba duwa ya so kuwa ba agajin ajiyar wa fe baga gafara ya gani rama ya ce ci agajin ajiyar wa gafu ko gafu nuwa wa gajin alkafani wa gara da so wa zumo ji wa dai ne fata wa ga fiki bo wa ga fi birrul walidaini adelita ne ci da ya ahmad fal e ga nazmul burur nazmul alburur ita a manzumatu ya mai tiyan ɗancin birin walidai ne abokan ولا يحب عليه أحدا وقرا ذلك كله لله تبارك وتعالى بمعنى قد ولم بيتشي gade kaune da boye ya su ya ci ma fi na laifi wa kara ile kuma kufura wani wal fusuka wal yasiyan kafirci da fasikanci da lembayan su ya ci su ya ci a annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ra'a minkum munkaran gana ne ne da mine ya gona faliu ga yiruhu biyadi mulan wajen ba ngani be ya goyi fa illa yastati ka gode yi kwa ma fabilisani mujawun ba ran begin taruhin fa inna mi yastati kabu madi ko amma fa bi qalbi da ngo be ngui wa zalika adhafu al iman na maga yana to bugun ni ne imani wono e gogo ba ne ga ni tuman etie le mbe ti ti o ti re bo ne menye un ga no no na e fo ali ya ni mo wo ti ga ku wa bi un to ma de no wa ga ti ti na اتخذوا أحبارهم wa na arbaban min dunillah adan ga mi to yau wuce ce ga ya nga don na te le be ya un ci ga wa ju e fa ali ya ni mu ma de ni wa ga ya to e ke na la kan de ya ba cho anan ga ga da nga don na nga mulki nga mutane tuje te da bayan su yi ci wani efu alkiyani za mu ci kowa yi tabara allazi na tubi omi da allazi na tabaru wara aula za ba wata kasta asbihimul asbab tsanin gashi shi mutu fefe kwamishina ya ngada na oga ngada na ofisa ngada na wani mutane tu ete le bayan su yi ci wani lé létí etí gàlẹ́ wùtọ́gá fi léèfì ọ ẹ̀fọ́ mi ni gàdàbí wọn àdé ni wọn àtàyìn wùyà tí etí náà wọ́n ilé ta ha ju na fi nàárì fẹ́ẹ̀ kúrò dọ́ àfa onílẹ̀ ní rẹ́ tàkbọ̀rọ̀ ní nàkùn náà lẹ́kùn tábà án fàhál án tún gbogbo nà ana nà fi ba nà àfi mi mi fi

ɗagogo ya zo shi da wasu a ranar shi maga shugan inu na wani da na gaskiya bebi ga gawar windo ciro wagon pollute mai jiwa wagon horce mai jiwa wagon wajen ndo gida wagon relationship a ah. to shi da na smooth ne ya bani mo ne ga labarin love no na even big wọ́gá mi tú mi ó kú ọ̀tá mi túbọ̀ etí èjì díẹ̀ tún lè lọ tíwẹ́dà díẹ̀ lè dẹ̀ wúchì efo àlùkí àmì àdàbí ọmọ ìfìlẹ̀ lọ́rù mi àfi yìí wọ́n ń mi yìí wá wa yìí wọ́n sọ àyìnbọn ti yìí wọ́n bọ̀ ní ìkú lè mi ni yọmọ inú ṣáájú ìwúlẹ̀ yìí. وهو الإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله bi anna taubata kida hakika tuba tun farillu yo dole ala libadi ta ce wushi jona an tubu ila Allah ya ji tuba na basu ko min kabirin ma'asi wa ha daga zunubi wuce ko ta zunubi ta canjo bana al barbari ga wani imanu bi anna tawbata farida suna da libari yanzu da imanu shiga tuba jin farida ya ta ce wuji jona wajibi za ba ji tuba daga zunubi jobe ne ona ce shiga wa tubu ilallahi jami'a na yi al-mu'minina la'allakum tuflihun ya yi mu'mini ji e tuba lokacin ci bai ne bai ne bi rabo ne je gwagon sai ya yi wallazi na amanu tubu min Allah tawbatan nasuhan afa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum ya ne jai majina ya tuba lubayar ce ci ko tuba wangi tuba na alina bele ce ci wa da ya yi cece latina gan wa mallam ya tufa ula'ika humul zalimu da yi ci tuba ne zaman ci gafi da miliyan a zalimi jo waji wajibi ta ce musulmi wannan waji tuba daga zunubi ujo daga lembayar sai ci ujo na wa era muga shi wo o fe continue gangan be le fi ji ma ko be shi gan na le fi na ji gangan da ga na ji ga na na ga ti ya ni na dai wuji shirko to wujana na to to mara ga na ya zo eh wula wula zo wula be sauki ga na ta le le na je sauki mana no je zina wuji be wa ka wula to hmm? ngodi yasurru ezu continue al israru ala al ma'asi ezu lutu mutane fi je on fuji mulo rafa yajibu ala al muslimi shaykh fuzan ga waji wali ta ce muslimin an ya tuba min zunubi wa sayyi'ati la tubu daga zunubi da zan da laifi shi wala yastamirra alaiha ya mu ga sai ci gaba da jije fi ma aw yasurru alaiha ko za ke ta jije fi ma auye ta sahalu ya kwai da sai buye gungan da jin zulmin ci kwama waya kulu sai dai ga zai sa da zunubi na dai sauki mana wato ya ta sahalu ya fayya min ma'afi ya zo ga la ne shi ga zai ba min ne shi ne ba ka kuro ne bali ba jirgin taubati da ji ke fanfan ruji tuba Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan zai ne za fa lu fa'ishatan da zalamu anfusahum zakarullah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات والذين بذا نجي إذا فعلوا فاحشة أقل فيها الفاشا أو ظلموا أنفسهم وما أجتا ظالم zakaru الله aja في fasulci wa لذنوبهم li dhunubihim amma aja يا bagafara ومن zunubiya wa man الله dhunuba دبنا Allah idan da a go a shi a da ya gafara na fetoci wallan yusiru ala ma fa'alu ga wuce ma continue be ya na ya ma na agwalu a matubaji a maji gafara a mai janiya ya ya yi jibiya a mai ke tira gwaggbeyin ila a ci jimutsolo wula yi ka zaun ci da za ugu ga ba yi mafira tun gafara min rabin da ba su yi shago da na tiga yi jannin Allah subhanahu wa ta'ala ga inna battabu ta'ala lil ladina su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib ulaika nafa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima wa laysa tawbatu lil ladina yaquluna sayyi'ati hatta idha hadara adawm al maut qala inni tubtu al an lalle tuba wa da be je lokun dige e tiye jahili cha ce be dikinan a caje be ji tuba min tuba min qarib no tuba ji wa malaswa wasu a gazamin kalibi wani da wani ba na tuba ji ka hannu yayi yanin wula yi kaza wuce ya tuba lawa rai sai ta faga yayi wa kana lawa liman hakima allah mai ci wani da ilimi mai da yake mu laisa ci tabbatu zai ya ya'muru na ci. tuba wanda ya zai je da biya ta za a zara a don wani mautu alka kuna je riga da baya rai ci tuma gogoro amin kala ni tubutu lana nuna tuba jin bayina su tuntun gádà bí a ní àgọ túbà bí a àbákàkùnà ọgá ìdára ẹ wọn àgọ òwúchìtò àmà ráìdá tuntun gádà bí a ní tuntun àà ẹgbọgbọ gogo àjò wọn àdìbò tàbí zaune náà wọn àjò pápá ìrìn àjò túbà náà gápá túbà tá mọ fẹfẹ gáàtà yà díẹ ní lásán kó ní ba. wasu majini a ke kwayo kata nga bayani jiwa wazi ma yau eh hmm. hmm? ashi hmm. ta za a yi wuji masu ma wuci biciwo ko in ba ko wuji zunubi wo amma allah subhanahu wa ta'ala ya bin ramu ma waya kwan tuba ɗe ko yawan ji tuba

zèjì e e ne wa e mi ni wọn náà tó àdì tún bá wọn pààtì ìnáwó ìyẹjìlẹ ìfìnnà àlùsí ìlú tún bá wọn tún gbé lọ láì A án tauba hmm. ne ànádàmú tàwùbà níbi gẹ́gẹ́ bọ́ kẹ́sí tún wúwo àtàyẹ̀bù mí na zambi kàmán náà zamba lẹ́wù ìnà láì tún tiẹ̀ mu òbí lẹ́yìn ilé ce bá mùsùlùmí shi tó ẹ̀kẹ́ táwọn ṣe ẹ̀kọ́ lè lè na ìjírí náà tuba. tún su wọ́n yadda tiẹ̀ na òbí náà ilé ẹ̀tún bá mùsùlùmí lẹ́yìn mai tagwai shi bai gwaza mai tagwai gidi bai gwaza bai da su kuma shi na halittu ba hatta kafirin ga gawun ga tuba ji nan nan ya ji kafin shi ga su kwafa biyu kullin da zira kafaru to ko ga ya zai ci ji da ci maje ma da sai ci ba fa da tuci in aga ne wani to kafirci to shirka to ya zawu da sauransu ya zaga tuba jiyan wuya a jibiya sai ta ji kiyo sai ta fadi a diga taubatu ta jubu ma ha tuba wajen da al'adan wajen da al'adan ne ga kanu wani da buga zuwan da musulmi da bukata ya tuba a nabi sallallahu alaihi wasallam wajen istighfaru fuyi wa shi sun annabi ga ya yi wannan su ya zai tubu idan Allah ya ji tuba da basu ko a tubu idan ila ya fi ne aksar min na marra ne ji tuba da basu ko fo ni wai ga saba'in sahabi shi mun zadu ali da 70 ko 70 sahabi shi mun aja sai mai tsi astafilla a na annabi ji da a ne wannan da ga 70 mai kici ya ce kire sai ji ma babu yana ya gira laka Allah ma taka dan min zambika wa ma ta akhara to kuma wajin na a shawa ne da idan bukata tubo to ne ba an gidi masu ma wa ji zunubi ko wa bakman wa cibici ko wa yaye wa je na goya na kuja hankali a tofiye ma dogwa ẹwọ gọ ìjẹ bukata tuba lọ bẹrẹ tó ìci ẹ làgbẹgẹ di dáwà lóye dèdè. kowun ce ga na ji na da suna ya ji ni wun ji ga tuba na waji nan ga yin wudu su fiye wu ya gabi a ya i'i tuba yin wanda ya zanna ta su ta da kiyo da wula bayani wuji yi lallazi da tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika tuba alaihi gada madarijin saliki na ibn kai ma ga tuba yin da midiya nan da tuba yin da ya gidawa ne da tuba wai ta zuwa ẹyin lẹbi etu gbèjẹ ya tì ní gbẹlẹ òun fẹẹ gun gàá gàdí náà àti àgájà ara náà wọn àti bẹtú ba náà wọn àti ẹsùn bẹẹ dìkì ọ tó bẹẹ jí bẹyà ní àgàjọ káàkiri ẹgẹrẹ ní ìgbẹrẹ káàkiri ìjẹrẹ làjẹ olókùn gbẹngẹrẹ ìwé mọ man sanna fi islami sunnatan sayyi'atan anaga kene to musulunci wona fa alai wuzuru a kuma dintugo o wuzuru man a biyaran mele fi ne yi na min gairi ayan kusa min awdarihim min shay'in do ma a na ne su yi wa a shekha abdul samad ya gane yusufanci ya garkece yusufanci da wata yi ta ake ka a jefe yusufanci ko bi asu da yu lawu ya na yi gaga yawin gawo a sheikh abdurrahman al-wakil wani tijari ya yi awaru wọ́n ti dáná kó ndé ojú tó ba lọ sókú wọ́n ní dáa ti ká àjẹ́ ìfìyàn tijari ẹ̀ tí yẹn lọ́nà ne wọ́n ti dáná kó báàbí yìí àsòfin àfún ibi tá a ti fọ́ dọ́nà. wọ́n ní sàkíyù dín wani tijani a ló sọ ẹṣẹ òwú wọn túbà yìí dẹrẹ tijani ọ òfin kálítà àti àdéhùn pé tijani ìgbà alhaji yóò tún alhaji ayé lọtọ àìfẹsẹ tijani à. almusawi wani akidai shi'anci mutazu daga akidai shi'anci òfin kálítà àti lórí bayani yan zọlá láti yẹn ṣí àjòjẹ ti bá yẹn wọn lórí akida wọn ti yànnà èyí tá a ta lè láàyè súnmọ́ ní tàríkà. ko ji gane ku ibn aqil alhambali aqida ya mutazila ya tofi mutatu ba daga aqida ya mutazila jo hatu ba abu na jin tafi daga misalin tawbati ibn aqil alhambali mu ji ba daga aqida ya kibo da aqida ya mutazila jo na masail na ji mutazila ke tuba ke tuba wuci ga mi dana wuci wani ni ni ni ni ta doro ni an yi ne zai ji tuba daga dolala tilo zai preach ya gashi na bu na'am ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يشهد لا نجري لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة يا زنا النبي صلى الله عليه وسلم جريا بها جنة نانا fawa sahibu bida zane dan bidi uyo wa dalalatin zanen mai biwuta shakun fi ma qala rasulullah Zanen ma wani shakka bai na nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gane ba nu ga wa man lam da man liman na lahu rasulullah zane jiri ko ya zana annabi sallallahu sa sallam jiri abin da zai bi a nan. Fa na nan fawa sahibu bidatin zane dan bidi uyo yi yo muta ahlus sunnati wal jama'a shi e ti aya ya zan zanna da jinin zanna da ne bayan ahlus sunnati wal jama'a da tafsiri da mu zanna ne za a sallama a gawa da ajirin ne jiri ga ga wuce ana ake jiriya a gawa ke da ne ke jiri ga ga wuce yan bana ne bi wuce fiye da wai ga tiwa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha anan dai ga tiye fiye ba ne ya jaji wa jiyo amma zane da yi ibe cigo ya ciye wuda aljanna ku da na bana ya jiri ya zabi ainihi ga wa da aljanna ku wa dana idi a sai ba ku yala kirki ga su kwanu da aljanna yi ma sai sun da ya zade di da ya sai e mini ya egi mi na joma amma ya ciye umumu mumini fata da aljanna kafiri fata ma a dane ciye umumu amma ya ci halin ifradin suku ne bukata yin kiyo ne bukata yin dalili ya ce tafsirin mun gole ne bukata yin da iya dalili yin individual abakar umar usman ko aliyu talha zubairu sa'ad ibn abi waqas sayyid ibn zaid sayyid ibn zaid ibn abu ibn nufayl abu bayd ibn jarrah abdurrahman ibn auf sani bata nabi abu shara ga da jannan hasan husaini bilal ukasha ta ta anibi ya bushara ga da nan, zando ne lo ko badr nan anibi ya bushara ga da nan, zando ne da bayatu ridwanu nan anibi ya bushara ga da nan la ilijin nar da shaida badr wa hudaybiya zando na da ko badr wanda sulu hudaybiya ne walwa walwa na a da nan inna allah tala ala ali badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum شيخ يانا كذا رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة ليلة تيجي جير دعنا المؤمنين جيني جم بايع وكان كشيء تمونا والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعند لهم جنات تجري تحتها الأنهار سوكوي العجيب الصحابي قادرنا نعم da buga sabi a nabi bai a da ajiyar na biyari na nabi sa san da mijiya ne eh, amma mini zai jima gole alashin mijin da mita da ajiyar aljanna zai da bayatu ridwan da da aljanna zai ji da kuma ba badru na da aljanna ban na ke biyar ce da mijin specifically ne zane shi ji imani a mawudukiya kanu fatu makka na daraja ga yin zai ji dukiya zai ji imani a mawudukiya su mai fatu makka wani la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ko amma to su kowa kullum wa Allahu al-husna zan don doma da mo fe ya sahabiya ni bi aiwa sai da dike sai zane ne tun gbada da yana sai zane ne bidiya da da yana ke khawariji na e ji sahabiya ni bi mutunci wajiga ne ko ta ebe nan ga khawariji ya sai na yi. Hmm. to muawiya to amr da hansi to sahabin wace ali kiyo a ku ji musulunci rafi da shiganci masu a ga na bakar to umaru to usman to abu raira shi ta gan da na na isha shi a ga da ali ba ta ji da sai za mu cin kula za mu ta kula mutuwa ba hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko e bugo zanage ji tanu ya sayyidina bakar ko umar ko usman wuce jiya tuhuma ga aji zalunci na wuce ji sai na bakar gando umari ga za wuce kuki wuce ko kuma yan kure shi na ko ga bakar ga umari ga yi jibtu wa tawuto na ba ne gbe zanen wace gbe yahudi ya gbe ma ce gbe da tsara ya e ba kibo a jibo ne eh yumin da biljibiti wa tawuti shi a ji addu'a da bai gaduwa wa salamai quraish amma ni ga yin zanne ji ga yahudi ba nasara shi na kila ibn abi yahudi shi ga ga bi da alkhairi ga ji ne yabo a ga hawari yu da jiya annabi musa a ga bi da alkhairi ga ji ne ya nasara shi bo a ga hawari yu da jiya abi yahudi ya bi da alkhairi ga ji ne yabo a ga ashabu musa jama'a nan musa sahabi shi addini shaji ga zai ji alkhairi ga addini ba ga hawari na jiya na isa a cikin rasu da shiga ga zai ji shiri ga ta ci addini ba ga sahabu muhammadi sahabi jiya na bi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam wani mai yahudi ga nasara shi e ga gari na je tiya sahabi ya tuca shi ba ko sane mashi na shiya idan ya kile mai musulunci a mai gani da ne te saga a nan shi adagi yahudi ya gazi da alkhairi ga bai ba ga sabu musa amma ga bi nasara jiga gazi da alkhairi ga adine mu a ga disciples ga ga sabu ya nabi isa ko shi a ji masu gwaja gazi da shi ga adine ba ga sabu amma ne ya ba ce ci ce ci lafiya ce ci gbe da sheri yirin ne وقال مالك بن أنس الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل وقال بشر بن الحارث رحمه الله السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة وقال فضيل بن عياض رحمه الله إذا رأيت رجلا من آل السنة فكأنما إذا فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت رجلا من آل البدع فكأن فكأنما أرى رجلا من المنافقين وقال يونس بن عبيد رحمه الله العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وعجب منه المجيب إلى السنة نق الإمام مالك بن أنس من لزم السنة فنقع يعني السنة توقف to to to aqida to manhaj to rayubu bayanan wa salima min wa ashabu rasulillah sadi annabi ma ji aminci bi won ja to ko awon ba firka won gaga da ya ba won ko won da tiya won ba da bayanan bi ramena summa ma tawcha su ta tin aqida wuce wannan kana ma annabi na ga fa mabi annabawa ji wasu diƙi na da gaskiya ji wa shuhada idan da shahidi ji wa saliyar da zakirki ji an ga abin zuma ya suna ya nufi sa sallam ta ilimi wa? to ya tuno duniya to a kai da wuce ajiyar ta ce suna nan sadi a nadi mafu daga ya gugu mu bara mu bi yarda ya ce ce sadi a nabi shi nan an ga fama bi annabawa shi bai gaskiya shi bai Siddiki na shi bai shuhada shi bai salihu na shi يبنى الزادان تتويتي وتتويتي وتتويتي ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعصنا أولئك رفيقا وإن كان له تفسير في العمل kaza ni ga di egbagbon ebe ya kibo ebe ya tun ngo ne etu deji na izalo cha di deji be sunne na wunde alheri ga tu danyi ne zanu umali sunna bana sai bona oga da tawo bidiyo ga ga da zina dalla fila ya ti duniya o mi ya sabu na nan min finu na suna dan je le jo na wata ga me le ga tu kirki ga ayelo na wadi ga nya ko al-iqtisadu fi sunna khairu min al-ijtihad fil bid'a hmm. ezuji sun engole ezuje tun kirki biye julo na ta ce ba o maga ne ba sunan da ga waje dan yi wuri ba ne ga sunno da lotun dan yi ma hmm. lo danyi yi mu je kiyan wata kiyan sunno da alkhairi kana ji na ci lara ka gu tun ko ka gu tawa ko ka gu obe ni no le ko umu jingena kemina ni bi sa ta dum ga sallu ka ba raitu muni usallina zanna wa je la da ga zanna sai dikiyo zanna ye shi bata mali kiyo daga da da bi adi shana mun je ji na ci fila ba waje har bi asubai mun je tare le ga na ku ba an ci mu no le a ga za ku ba nan ni aga ga miji ba da ga kiwa ga Wa ga sai ba ci to kashi amma su je la da ga eh ne ma fari to ali fi sabi fi sunnati khairun lil ikhtiyari fil bid'a tare shishi e foli te ni wo fi azu e fo ala ni wo fi azu e fo ne ke no la yin jije kashi umelu ba ne wo da jinsi na yi ko wo sati gbagu ko wo tuba ku ko wo lutu fi so ko wo lutu makanta ko wo lutu ko wo nununa ladan lole unce wayan sun so biya iyali uji biye ji uji unce je sadaka ji unce je biyu ruwa ne ji unce je naji unce je naji na ko mai to kagbonu ga ajin har kan wace mai lagun da sauran su nan zannan ladan ga da ne fi azun fundun ga shi da ji to suna wani ga ji nan ga su asiri na nan tabugo alikti sadu fi sunnati khairin min al-ijtihad fil bid'ati gawa salima minu ashabu rasulillah sahabi annabi sa sai ma je gwa ga gangani biyu magaga da ya ce sahabi annabi wa na wallazi na jawa min ba'di ya kula da rabbana kullana wali wali ikhwani nan ladina sabaquna bi iman ko hmm. wallazi zai ga zuma ba da ya ce ki fade yi wanda ya yi ne shi jobe imani na wala ta jalfi kulu gina gillan lil ladina amanu umma galana vanne mai ya zai ja imani na ma rabbana innaka ra'ufun rahim ga mala shaykhul islam ibn taymiya mun fe ga alaqidat alwasitiyya ga min usuli ahli sunnati wal jamaa salamatu qulubi wa sunnati li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga min usulu bi aqida ahli sunnati wal jamaa budan ya ba je gwagan ya ba ma tazu ya ba ma fogan ga jintarayi da ba sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ji eh na sahabi wa eh dike ya sahabi ko hmm. eje ni eje dede gbagbo ló bẹ̀rẹ̀ sàájà eji sàájà níbi tó kwà eyi bùkú ti gbà eyi dantí a eyi ṣìkà àbàlẹ̀ ba eji sàájà níbi tó kwó náà àṣìbò àti àti làwọn ṣe àlẹ́ àmọ́ amu àbọ̀ bàyà sàábẹ́jì ẹ̀bà gáfàrà bàyà ẹ̀bà ẹ̀rẹ̀dẹ́nsó èjì bàyà ẹ̀bà dẹ́rẹ́jà lẹ́jì wọ́n tí na ǹgẹ́ bàyà ọ́ wato nadani ne a wal jama'a wallazi da jawo min ya kulu rabban daga na ga tuci fa yi wani ikhwani nan labi na saba kuna bil imani da yi ne shi da imani na zuji da wani sahada shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ragwa sunna wata cin alheri wa in kana lahu tafsiru fil amal kaza ne gaje pagbo e bayan to ko da ga ba ku die kun ba ye to ya tunan mu na maji shirka maji to wuci kwa maji nifaqul tiqada madamin ya asbabu liddati wa ngole ko hmm. inna Allah la ngole mu da mu da karkashin mashi ɗan eh, ce inna Allah la yakfura shirka bi kufr ma dun zalika liman hmm. yasha man shaida an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah kalimatu alqa ila maryam ruhun min wa anna jannata haqqun wa an-nara haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min an gaji rikya daga alibu ta bi gaskiya na sai a annabi muhammadu mai tuci ya tsoyaci annabi isa mai wushi ya tsoyaci ko ya ruwa alƙaila mare muru min a jannan mai gaskiya ne mai gaskiya sun shiga da lada ga da jina alama kana bin amal bishir ibn al-harisi ga sunnatu ya islam islamu wal islamu wa sunna ga sunna ga musulunci musulunci ma sunna wale ga irin da gwagali ya rica bayan litafi nga ga sunna ga musulunci ga sunna nga ne wa ji wa ga wa ji musulunci musulunci wa mu wa ji ma ji ma ji ne mu mu ga ka shi ga yi ma ke ya e ji ne wa ga wa labi tu sunna wa ga ji na ma wa ji na ma ji musulunci a nan e ba ga sunna be musulunci gani wa lu ati wallahi wa ati rasul wa may fa rasul faqad ata allah no ji gane ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah inna dina inda allahi al-islam wa mai sai gan islam ji na fana yaqbalu min wa fil akhirati min al-khasirin daga lalken na da kuma mutakin ala rikacin gane zai mine bu da wakpan ga da wakpan da kan gado ya ci al'amru min amri umurni ma na muhammadu a bai wuce bin bai da nawa bai na kun kitabullah na tsakanin bai yi ta ce yace ciyo in ga da kuranu na mai a mun da kuranu a gani kuranu ba nan ya gwami na wa kwa na la inna ma harama rasulullah mislu ma harama allah in su ci ga la ja haramu ne zai ji yo bai da sai ta la ji haramu ne na wa qala fudayl ibn yad rahimahullah na fudayl ibn yad ce ci guyu ju gafara nga nga إذا رأيت رجل إذا رأيت رجلا من آل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله لهم قال زيمي يا آل السنة كوا دم اللي da alu sun la milatu sahabi ani ko la milatu ani bi gani be sahabi shi ko kimne ma mali ga wulai hadda karshen wa idza ra'aytu rajulan min al-bid'ah ngon gane zan mu ce mini en bidiya jo amrubu ubaydi wa tulibun ta ko jihar bin safwan jihar ibn dirham ko bishr ibn giya silmin mirrisi abu mansur al-maturidi ibn arabi abu mansur al-hallaj ibn sab'in sani ga gajide shi agajinu da wani kala misali ne a rubuji da yawa sai bi zai koya na ji kino ina iya ne yau baka hannun ma a rara juna minar munafiki na wasu ngan ya yake wa ga zanucin ne munafiki na bu wuye leyo ibn bahari so da mini ya yi bu da mini ya zai dan bidiya yo abu lalal maududi sai da kutu bushi a so da mini hagu muhammadu yusuf shi ga shekau shi ya mammannu da shato da mini abu don gane da yan bidiya shi yan na shi sun sunna ba ta bi tutu ya gwada cewa don munafiki mu ya leo nan e na ya kile mu ya musulunci zahiri a mai na dai babu ne kafirci wuce ya munafiki ji mm. kem na yan bidiya shi yana e fiye babu ne bidiya gangani bai tuye gbe amma ga alawusi ga nan mu ga su a ji imani da yau

kawai ji hankali waje to aya na waje kuwe na waje da ana yawon waje to hadisi na waje kuwe na waje da ana yawon ke je to gamar na ji da ko ci biya wa ko ji hankali anan ngo ji ga da ko kai bal en bidiya yo to ga ji kan tilita ti lita ya halittu ya lu ne ge ciyo a cafe lawo ga sun da gaya lawo ka ku na ka tun luna lu na chafe pabidi adamu ga chafe pabidi adamu a pabidi adamu ga mallaman ya ga ina hadal ilmadi ne ne ilimin na dini yo fanzuru amman ta kudu na ku e ne ziya gwa dini ya e gangani beyo sai ci ga ibn kuzaima gwa da alkhairi ibn kuzaima sai jin bayani ke da ɗan bidiyaji ajin agade ne su suna suna je e la fodoji a cikin azawar ne ji wururu shi addini ga shi ya mutu a tare ko ba wu ga da wani wani kai ɗan bidiyar wasu dangoni wa ga su da su ɗan bidiyar yana wa kayan laru wannan wanye wanye ka ku zan wani wani sun shata da je na yi wani zaɓe yana mutane ke in ce a ce in fafi mu imagine shi ya shi shi ruwa ga wani hadisi to bo ko kawo gashi wacce gawa ga zaga galo bukanta yi shi a jimai wadda shi a yi zade yayo mutum ga ga arba wani abin sun wani wani ko gashi ta eh ta a gashi makanta wasu ga ga gan ana abi wararata daga ya bugo radiyallahu anhu ce lude kala kala rasulullah sallallahu alaihi ga alim sa sallam ga chagna na kenan shafayin su mai wani ya ne ta ka kunun ga na wani wuzo ne da ake gero ku jini laba kafa shiga so a wada kuwa gada kuma na jiyo in debo ci gaza ka zan mai makaranta yin shiya jibin nan katon hadisi ne jiyo ne mutu wani arba na so da hannun wani launin su ke tsara rai wadda a sun hannu gaza a jiyo kara kara wadda a sai fashe ci fashe wadda a bai yi zangi wa ju makira a jiya nan wa qawlu yunus ibn ubaydi be gane yunus ibn a be gane yunus ibn ubaydi gana ga al'ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah ga ya mamaki nan nan ga izale ga jilo sunna nan wa ajabu minhu al-mudib na ma maji mamaki nan ga izale ke yuno ebe da sunna ga ga oge izajo to lo sunna ele ole da iri nuci so wo ga ke ga to sunna to go nogan e ya e gabo ya waya din ibn ne diga bada al-islam gariban wa sayudu gariba musulunci a ce ga magaje ba shi je ga fatu ba lil guraba aljanna bi ma e fa'ulu tabatu al-guraba wa a aga ni bi bi al-guraba wa jadi diga allazina yusliguna idza fasada an-nas hmm. zai je jijare da ga ga lalace nan ruwan da cikin allazi ne yuslihu na ma a sadar nan zai je ji gyara ne ne da jami'a ni ne ego na kun ji ajo so da ya kirke da je liye dede dede da ke liye wani sun ne da je be liye gonga yi bidiyo bidiya mai da be liye gonga yi sunna ba ni ce ce yawa ta su mu bi habillahi jami'an wala tafarraku yawa sai mai ce ci bani o be gaga gere gere mu ko kuma ta faraka lafi da hutu kita bai lafi ba ma ja mu ilmu bagiyar bai na ku alibi ga alaikum bil jama'a kada to man da bai le ga no a ko ga ga da ja yi dike wa ni gina alai ndoro a cha cha cha balago sunna ni kawai wani sosai le ga na je bugo ne ja yi dai da su zanuru awusu maza yi zanuru awusu tariku zanuru awusu kungisu kungi zanuru awusu sheyu wulu ya kulu hizu imani da yin fari zu fare zane ga zai ga toye zanuru ne gwaji ne pata zanuru ne ruwa gula fusuna ne ga yawon na sai biyo yawon na sai daidai gaje daga yawon egan na egan wuro yi ne ga rikici da nore kashi na ta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ga a gaji buta kabari ma a gaji tawafi kabari mu a gaji sallar yau kabari mu a gaji juzda da tafiya kabari ma a gala kabari mai masallaci ma a gala masallaci da guniya kabari mu wani bata ne ba wani hannun da zaure a gaji kuti bai waliji ma mu ga zunzan daga kin da colo da nan wace wai kabari ya za mu wace ma bata ne ba wani hannun sa sallar mumuna ka kuno mai yi ce ji bayanin na ga na ga wai jiki a ga wai da waliji kuje ni dai na alqur'ani ga fahimta na za tu fi ce fardu ila allah war rasul ga da tele bai tele joje wa da to ti ngini be tu chuyi sana ci ga ga da tele ba da lai mana ji be shi ya mu we banu ga shi ku da kullu sai ji ga ga lai ma da ngani be man ya mu we banu ga allamatu sai ji ga ga lai ma na ji ngani be maza ju ni we banu ga yi e banu man da a biya da ga isra di mutiyo alhali wasu ya shiga fahimta na za ta fi shi fardu ila Allah wa rasul maka ga ga da izi su ci be fitu ku gode a ga ga ga fitu da ne ba ne da so ga shi wale ne ga no alquran ne suna ya lami to'a ade gba alquran gbe bo tukuru ama gba hadisi gbe gbe albarka ama alufi yuzo wale bi ki wa ejan no ẹgbà alukur'ani ẹbú wọgbó wọjí fàyíntì wọ lótú yúrí wọ́n ti gẹ̀ kí o wọ́n ti gẹ̀ gbó ọkùnrin lẹ́yìn àti ọgbà ọkùnrin lẹ́ta mọ́tò ńgbà ọkùnrin bá nẹgẹ́ wípé wọn ní ọjọ́ ọkùnrin lẹ́ta mọ́tò wọ́n ọgbà ọkùnrin lẹ́yìn láti àgbàkà ọkùnrin lọ́tú lọ́tú yúrí. wọn ha gafe kan ẹ pọ

tí wọ́n àtọ́gbà rúfù sọ ọgbà àlọ́ gálè bá náà ẹnẹ ibi jẹ́jà rẹ̀ láàmú láàrin ìwé ṣáàbù abúlé ṣáà àti ìbàdí tìlà mí nígbà ìjà ló wù wẹ́ àlàáre ṣe fún àjẹyà mi lọ́wọ́ láàrin ilẹ̀ ìlà pẹ̀lú sọ ọ̀dàgbà fún àjí mi láàrin mẹ́rin mẹ́rin sọ ìgbà kàtí já bọ̀ ìṣà allah allah wa ni sọwọ́ àbò ilé yìí mọ́rọ̀ jí wọn ma'ar subhanakallah mọ̀bí àmì kàṣà dán ilaha illa anta